to gaga wanda aka bashi mata mai da'a malam in ka ce fari da je fari ba mai gida in ka ce baki da je bakin kirin mai gida za ni unguwa a'a da je to an zauna sai wata rana mai gida amma wata malam ba sai da zumbura baki ba kamar bakin agwagwa da muka yi misali eh, dan ka hana ta zuwa unguwa sai fishi ko kar a yi haka a yi haƙuri ya mata kai kuma akan kudin cefa ne ka dinga zagin mata wai wai ta yi bashi wani bashin matar shi kan shi da za a kirga sun kai yawan gashin buzu ba a biya kullum ya ce da ya ce fa ne zai biya in ta matsa kuma ya zage ta kuma wai zai saki wai shi sarkin saki za ka ga saki kuwa in allah ya sake ka cikin talauci ka san saki allah kuwa in allah ta shirama mata wallahi ba za ka ji daɗi ba wallahi da mu mazan da su matan kowa ya ba Allah mu zauna lafiya kun ji haƙƙinka ka ba haƙƙinta ka ba ta gwargwadon yadda Allah ya baka ke ma ki bi mijinki shike nan mu zauna lafiya wata rana wani sai ya yi kukan ba wani ko ba haka ba ne mhm. Allah sarki ranar wance mu za ka je ka ganta ba ta tafi haka ke ba da ce Allahu akbar sai da auri wani matu tukun za ta gano haka ce oh ba dan kaddara ba Kasan mata suna da wannan maganar to mace ba anan fa ba wai ta yarda da Allah bane ba a tsiya take so ta yi wa sabon mijin a'a ba ai mace da ta ce ba dan kaddara ba ba tana nufin ta da kaddara Allah ba a tana cin mutuncin wannan ne wai ta fi karfin sa ma'anan magana take nan eh, ta fi karfin sa in ba dan kaddara ba shi din wa mace ha ha tun da ka ji annabi ya ce da mu addiniya hulwun hudurun ya ce ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awla fitnati bani isra'ila fin nisa annabi yace duniya hulwun wata aba ce mai zaƙi duniya an gane ku akwai zaƙi duniya malam tana da daɗin rayuwa sai ce hadar kuma ga ta kyakkyawa ga fure a duniya yanzu da Allah dubi fentin masallacin nan kawai gashi nan kala kala da Allah ka fita daji ka ga yadda itatuwa suke ganyayyakin su kaga ciyawa yadda take kaga shuke-shuke iri-iri ga sunan koraye haka duniya take ka sha a baki ga zaki a kallo ga abin gwanin sha'awa haka duniya take da haka wanda ya same ta malam in ga za ta kumce malam komai zai iya yi <laughs> ba ka yadda ba <laughs> ai daɗi gare ta alkur'an kuwa wato yadda za ku gada duniya tana da daɗi samu ɗan yaro haka ɗan ƙarami ɗan shekara tara ko goma ga ce mai tsoho ya ce shi ba tsoho ba ne kaga din yanzu ya fara gane <laughs> ban kwana da duniya musiba ce domin daga tsufa ba sai mutuwa ba da haka ba a san tsufa allah sarki to ya za mu yi <coughs> ya za mu yi to wannan addu'a tana da muhimmanci kaga da abu mai kyau ka roƙa a nan duniya zaman lafiya duk ka roƙa lafiyar ka roƙa makota na kwarai ka roƙa malaman kwarai almajiran kwarai abokanai na kwarai duk komi dai wanda yake mai kyau ka roƙa daga ce rabana adina bin na hasana to duk abu mai kyau Allah zai baka ya ansa Allah ka bamu sai kuma ka ji wa fil ajri hasana ajal lahira kuma Allah ka bamu kyakkyawa kaga aljanna wa kina azabana ka tsare mu azabar wuta ba shikenan ba me ya rage kuma babu wannan addu'a tana da muhimmanci Allah ka bamu ikon yi kuma ka karba mu wa udu bi ya Allah ina neman tsari da kai ka tsare da min fitatul mahaya daga daga fitinar rayuwa malam Allah ka tsare mu Allah ka tsare fitinar rayuwa wallahi in Allah ya jarbi bawa malam wani sai a jarrabe shi da mungun san kuɗi zakka ba ba zai iya badawa ba wallahi in ka yadda ko kai ɗansa ne shi ya haife ka ka ce baba a fidda zakka to in baka yi sa'a ba sai ce zai tsine ma albarka ba ko da ka ce ya fidda zakka bidda fitinar rayuwa ko kuma a jarbe shi da wata mata ta zagi uwar shi ya je to ya keje gige tsokanar ta uwar yake wa fada matar shi ta zagi uwar shi yana bai matar hakuri yana taya matar zagin uwar shi kaga fitinar rayuwa ko a bashi wani ɗa mara jin magana dan ya ce baban gai wasa zan canza ka ce to kai hakuri me kake so dubu nawa ko miliyan nawa in ba cek je ka dauka fitinar rayuwa ko a ce Allah ya ka ji masu damun mutane din nan wai wai wai ba yanzu ne muka yi sallah ba a ce a ai la'asar ce do ita ma ta yi ne kaga fitinar rayuwa ko kuma ku zo ku ce da Allah masallacin mu yayi kadan zamu fada shi muna neman taimako wajen <laughs> shi ake wa addinin kullum aikin ku kenan ai wannan ai biya ake sallar nan ai biya an kai lissafi ai biya kake waye ko kai ko wakilinka za ka je in ka biya musu yanzu da za su talautar da kai kai kake zuwa masallacin su shi a gida yanzu yake sallah akwai irinsu to kaga wannan ya zamu fitatul mahaya fitina ce ta rayuwa duk wannan ko kuma ya muku alkawali ya ki cikawa a cikin mutane kun zo kuna neman taimako je ya ba ku miliyan biyar ko goma to an shekara fiye da goma in ya hango ɗaya cikin wakilan masu zuwa su tambaye shi sai sha mur assalamu alaikum alhaji sai kawar bai ji ba assalamu alaikum haba an ji wa alaikum assalam to Allah sauke to kaga wannan ya samu fitanul mahaya duk abin da zai fitinar da kai a rayuwar duniya ya hana ka bin Allah ko me wannan abin ya zan ma fitina Allah ya zan musiba bai zan ni'ima ba in kuɗi ne in ma ilimin ne in ba a sa albarka ba abu ya ɓaci sai kaga mutum ga ilimi ga shan giya ga ilimi ga zina ga ilimi ga luwaɗi ga ilimi ga ƙarya ga ilimi ga ha'inci ga ilimi ga cin amana ga ilimi ga yaudara ga ilimi ga girman kai ga ilimi ga wulakantar da mutane wani wani irin ilimi ne ina amfanin wannan wani ma da kuma fitinan mutuwa wani malam lokacin da zai mutu musibar ma da ta kai inda ta kai don akan sa mala'iku ne shi a da ya sanya abin a ya sanya yaransa mala'ikun da suke ministry dinsa su dinga tatso ran mutum wanda za a fitinar mutum mahaya din mamati din a dinga ta kamar da ake tatsar hanji haka za su dinga jawo ran shine alqur'ani a ya gaya maka wannan zai ato garqa kamar da mutum zai ɗame baka in zai halbi to haka za su dame shi yana kuwa ina zai samu dama faɗin la ilaha illallah ina da zamu damu faɗin muhammadu rasulullah yana cikin firgita ma yana cikin musiba ba kamata ana jawo ran wa sai sai mala'iku su ce fito da ranka kawo ran ba su da adiyam ukhriju anfusakum fito da kanku kawo ran subhanallah subhanallah subhanallah Allah ka tsaya musibar mutuwa Allah ka tsaya musibar mutuwa da musibar rayuwa da musibar mutuwa Allah ka raba mu da su Allah ka raba mu da su wallahi da abin da zai hana ka bin Allah duk yadda kake jin daɗin sa ba daɗi bane ba daɗi bane dan dukan mun nan kuna gani wata rana sai an zo an ce ba wani ko yanzu akwai wani baka san in a za a yi lissafi za a ce da ga gurin zaman sa a masallacin nan yau babu shi ina sa alhaji shehu rafin fa ina sa alhaji husaini ina sa alhaji dahiru mai aminu mai katako ina sa alhaji abubakar sakaba suna ina a sun ya bari mu jira su su zo mu yi sallah na'am za mu sake wata harkar duniya tare da su sun riga mu to wallahi za mu riga wasu wallahi قل إنما أنا بشر مثلكم أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا